Mata masu juna biyu a jihar Bauchi sun bayyana alfanun tallafin da shirin rarar kudin man fetur ya bayar a bangaren kiwon lafiyar su. gajiyar shuwafi da gwamnatin tarayya ta bullo da shi mutanen karkara sun fara amfana da shi a jihar bauchi da yake jawabi a garin soro da ke karamar hukumar ganjuwa lokacin kaddamar da shirin tsohon ministan kiwon lafiya dr alifati so kamar yadda jami'an gwamnati suka faɗa wannan shiri na tallafi ne wa mata masu juna biyu don kulawa da jika kansu lokacin da suke da juna biyu da lokacin aiwa da yin rigakafi wa 'ya'yansu don kulawa da lafiyarsu wannan tallafi na gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da suke aiki hannu da hannu amma ya kamata jama'a su yi duba su tabbatar da cewa wannan aiki ya tafi yadda aka tsara shi kuɗin kuma ya isa ga inda ake bukata ya isa mutane su amfana da shi. Ta Alfati kenan da take jawabi dangane da gajiyar da ta ci a lokacin da take ɗauke da juna. Maryam Muhammad ta bayyana farin cikinta. Wannan shiri mun yi murna sosai da zuwan sa sannan mun ji daɗin zuwan wannan shiri. Asibitin Soro tana samun mata masu zuwa awu matuƙa da yawa fiye da na da wanda da bai fi a yi mutum kamar ishirin ko makamancin haka ba amma yanzu awu mata suna zuwa sun fi mutum ɗari saboda suna samun wannan gajiyan da ake samu duka muna samu da magungunan mu kyauta har mata ta gama awunta har a mata rigakafinta da sauransu na aihu amma matsala da aka samu na ƙarshe ni ne na farko da aka fara tura ni gaba saboda ana ga aihuwan ya samu matsala an je an min aiki amma kuma kyauta akan ba wani matsala saboda haka nake jawo hankalin saura mata da suke gidajensu su yi ƙoƙari taimaka wa kansu mazajen taimaka musu ba su goyon bayan zuwa awu domin su samu wannan gajiya. Maryam Muhammad kenan macen da ta fara cin gajiyar wannan shiri na shuwafi a jihar Bauchi. Shi dai shirin yana bi daki-daki ne tun daga fara awu zuwa haihuwa da rigakafi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.